alhamdulillah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد tambayoyi da 'yan uwa suka turo wannan na farko ya ce Allah malam suka ce malam Allah ya ƙara lafiya Allah ya ji ɗan hajiya amin malam dan Allah ya ya halatta mutum ya yi jifa da wuri ranar sallah ya je maka ya yi idi malam dan Allah me hukuncin yin haka Allah ya saka da alkhairi Allah ya kai malam gida lafiya amin mutum a jifa da wuri zai iya ɗaukan wato ya jifa da wuri kafin sallar asuba a cikin dare to wannan in mutum namiji ne lafiyayye bai halatta ba don ba a jifa sai bayan hudowar alfijir hatta ga waɗanda ma suke da uzuri idan suka taho mata mafi ingancin magana shine mata in sun taho daga basu kwana a musdalifa ba in sun zo mina sai su jira har sai an yi sallah asuba sai su ji jifa domin dama hikimar da aka ce su taho da wuri don ya zamanto wanda suka yi tsayuwar musdalifa ba su lokacin bai kai su zo ba tunda duk wanda yake karfa sallar asuba a musdalifa zai ba zai bar musdalifa ba sai ya kwana wanda kawai zai bar musdalifa shine wanda yake da tare da shi akwai rauna na mata da yara ko tsofaffi ko marasa lafiya amma lafiyayye zai yi sallar asuba ne a musdalifa ya jira har sai gari ya waye kafin rana ta fito sai bar musdalifa saboda haka lokacin da zai zo mina ya jifa lokacin da rana ta riga ta fito za a iya samun wanda yake karfa mai sauri ya samu ya zo ya jifa sannan kuma ya tafi ya wuce makka har ya je ya samu ana sallar idi amma sallar idi ba tasa bace a wannan rana kamar yadda malamai suka ce sallar idin sa shine wannan jifar da yake haka annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi kwadayin ya je maka yi sallar idi ba wadan sai kaga wai suna kwadayin su jifa domin su je su samu sallar idi a harami wannan baya daga cikin manasik na hajji ko kaɗan baya daga cikin manasik annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hajji Ya ce yace li nima anni manasikakum ku koyi yadda za ku yi aikin hajji daga yan abin da nake yi to shi bai je ya yi sallar idi a maka ba dan me zaka sa ma kanka ka je ka kuma yayin da zaka ce zaka je kai sallar idi a makka din wataƙila zaka zaka rasa yin waɗansu sunnonin masu yin irin wannan ka ga ba sa yin wannan sunnan na su tsaya su addu'a bayan sun yi sallar asuba a muzdalifa wanda Allah ta'ala ya ce fadhkurullaha inda mash'aril haram ku ambaci Allah a mash'arul haram wannan lokaci na addu'a wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla salatana wa waqafa ma'ana hatta nadfa wa qad kana waqafa qabla dhalika bi arafa fi ayi sa'atin min laylin aw nahar faqad atamma hajjuhu wa qada nahbahu wanda duk yayi wannan sallar tare da mu kuma ya tsaya tare da mu har muka har muka izo daga Muzdalifa muka taho Mina alhali ya tsaya a Arafa a kowace sa'a na dare ko rana yayi tsayuwa Arafa to hajjin sa ya cika kaga yayi nasi akan muhimmancin wannan to masu irin wannan sai ga in ma sun yi sallar asuban a Muzdalifa to Allah Allah suke yi din kamar yadda kuka ce su gaggawa suke yi su toho su zo mina din zo su jifa don su sami idi a harami babu wata falala akan mutum mai hajji sami idi a harami saboda haka a tsaya a yi yadda a yi yadda annabi ya hajjinsa shine abin da ya dace to sai wannan kuma ya ce malam ina da tambayoyi guda biyu wani bawan Allah ne ya yi min Allah ya yi masa rasuwa kuma 'ya'yansa ne masu ɗaukar nauyin gidan kafin rasuwarsa sun siyo kayan abinci kamar yadda suka saba don mutanen gidan menene hukuncin wannan abincin ya shiga cikin gado ko a'a e, idan lokacin da suke ɗaukar nauyinsa suna ɗaukar nauyinsa ne akan wannan kayan abincin wato a wannan kayan abincin su suke yin su suke yin ciyarwar a maimakonsa? saboda haka wannan ciyarwar wannan kayan abincin da suke na waɗanda ake ba mani ba nasa bane sun ɗauke masa nauyin ciyarwan ne sun ɗauke masa nauyin ciyarwan ne ba shi suke ba ma ba dan haka idan ya rasu wannan kayan abincin da suka kawo bai zamanto gado ya zamanto na su mutanen gidan waɗanda suke cin abinci a nan gidan su ci gaba da ci kamar yadda suka saba suna ci gabaninsa domin sun ɗauke masa wannan nauyin da yake kansa ne suna masa suna yin infaqin a maimakonsa suna yin infaqin a sa suna ciyarwa a wannan ciyarwar da suke yi su mutanen gidan suke bama abincin saboda haka su ne bayan rasuwarsa kan ci gaba da cin wannan abincin in ma ya zamanto cewar nasa din ne to irin wannan abin da ya dace a yi sai a tara duk wanda yake da haƙƙi a cikin gadon a ce ya kamata ku yi musamaha jama'a su mutan gida tun da yanzu dama dai su dama dai abincin kawo musu ake to ku kyale su ci gaba da cin abincin tun da dai ba ɗauka za su kai kasuwa su sayar ba ko su tuwo ko su tattara su ce za su tura gidajensu ko gidajen 'yan uwansu su ne za su ci ɗan. sai wannan kuma yace Allah ya kara mana lafiya da imani amin akramakallah mutum ne ya rike rigar matarsa ta baya bayan ta tashi za ta tafi sai ta ce masa ni ka sake ni sai ya saki rigar yace to na sake ki to wannan kalmar za ta shafi ingancin aurensu Allah ya ƙara hasken makaranta a aurensu yana nan daren ba abin da ya samu aurensu ai akwai karina akwai ƙarina duk da ya ce na sake ki ai akwai ƙarina ko akwai dalilin sakin da yake nufi ai ma'ana na sakan miki rigaki shi ne bai kamata ma wannan ma ya zama to akwai rikici ba kada shi dan ya sa mutane wasu wasu Allah jama'a kada akan sha'anin saki akan sha'anin saki bayan Allah musulmi kada mu rinka bari shi dan yana sa mana wasu wasu Eh, sau da yawa za ka ga irin tambayoyi masu kama da wannan wanda suka zo kamar an ce ma wani ai kawai ciki a afku a ji a sanya mutum ya ta wasuwasi akan ya ta wasuwasi akan ingancin wato rayuwar akan ingancin auren su wannan ko kaɗan ba shi da alaka akan rashin wannan ba shi da baya daga cikin abin da yake nuna saki domin ko da mutum ya faɗi lafazin saki amma akwai ƙarina da take nuna kan cewa ga irin abin da yake nufi na sakin to wannan saki bai afku ba sannan wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya ji dan hajjiya kuma ya gafarta mata tare da dukkanin wani musulmi mu kuma Allah ya kyautata namu malam idan mutum ya taso daga wudil zuwa BUK shin zai iya yin kasaru kuma kwana nawa mutum zai iya yin kasaru ko malam mu ɗalibai muna bara addu'ar ƴan uwa musulmi tare da naka akan ƙarin kuɗaɗen makaranta da jami'o'i suke yi don mu dai a BUK ba su ƙara ba tukuna amma in semester ta ƙare za su ƙara kuma in aka ƙara da yawa daga cikin ɗalibai karatun su ya tsaya don Allah muna roƙon a faɗakar da su Allah ya saka da alkhairi na gode Abdullahi ibn Abbas ya ce ana yin ƙasarun sallah a tafiyar da ke tsakanin makka da jidda ko makka da usfan to da makka da jidda da makka da usfan nisan su shine arba'atu burud nan da ake faɗa wato a mil 48 wanda an kama yadda shi kilomita shine a wajen kilomita 78 da eh, saba'in da takwas wannan shine nisan da ke tsakanin jidda da makka tsakanin jidda da makka kilomita saba'in da ne Aka tsakanin makka da usfan kilomita 76 ko da 8 to tsakanin wudil da buk wannan nisan bai kai kilomita 76 ba 40 ne daidai na'am a'a cewa aka yi daga Wudil zuwa buk daga Wudil zuwa ran about din hotoro abu kilomita arba'in ne to daga round ɗin hoto zuwa buk ya kai talatin daga hoto zuwa buk ya kai kilomita talatin Allah wannan ni dai ba zan yi fatawa mutumin da ya zai taso daga wudil eh bai fi goma ba zuwa shafiya? biyar ai yanzu wudul unguwa ce yanzu wudul unguwa ce a kano hmm. ta zama unguwa saboda haka mutumin da zai je unguwa zai kasaro ne sahabbai suna zuwa jurf jurf unguwa ce a madina jurf unguwa ce a madina da a ganin ta ake da nisa a wajen madina take kun ga kuka je madina kun ga wani gini da aka yi fada akan kan ginin akwai fadar sarki akan wani dutse a madina can wato arewa da madina ka hango wata katafariyar fada lokacin sarki Fahad aka yi ta akan wani dutse to na ita ce unguwar Jurf ta fita daga haramin Madina amma ba ta fitar daga Madina ba kuma sahabbai ibnu Umar yana zuwa gidansa a Jurf yana zuwa gonarsa a Jurf ko ba kasar yake ba saboda haka abin wanda ta wuri da ya riga ya zama to unguwa a cikin gari ba za a yi masa kasar ba Wani eh google 43 daga daga all a new side za ka duba ta mana wa yake zancen all side din eh, saboda haka ni dai ba bazan muna riko da fatawar ibn abbas kuma ita ce mazhabar malik da shafi'i da mafiya yawan malamai cewa nisan da tafiyar da ake yi ba kowace tafiya ce ake makasaru ba tafiyar da ake makasaru sai ta kai nisan burudi hudu burudi hudu shine a burudi hudu shine farsafi goma sha biyu hmm. to wanda yake a mul kowane farsafi mul uku kenan a kowane farsafi mul hudu to sai zamanto burudi hudu ya zamanto mil 48 mil a wajen malamai shine zira'i dubu biyu a wajen ibn abdulbar waɗansu ma suka ce zira'i dubu uku to idan akan zira'i dubu uku ne to mil ɗin ya dace da irin mil ɗin turawa wanda yake kilomita ɗaya da mita wajen nawa ah, da mita ah, ah, da mita ɗari shida kilomita ɗaya da mita ɗari shida alaikum sana na'am misra hmm. ita ai mutum in je eh, wanda za su tafi saudiya mutane suna fara kasar rutun a airport Eh, malamai suna cewa mutum ba zai fara kasar ba sai ya bar gidajen alkare gidajen garin garin da yake ciki abin da suke faɗan wannan saboda cewa tafiya ba ta tabbata da niyya sai da aiki a aikace mutum yake fara tafiya to suna ganin dan mutum yana yawo a cikin gari bai fara tafiya ba har sai ya fita daga gari to amma yanzu mutumin da ya je aka yi masa checking in aka ba shi boarding pass aka yi masa screening aka buga masa stamp cewa ma ya bar kasar hmm? dan kawai airport din bata dan kawai airport din kana ganin ta ga garuruwan Kano nan ke waye da ita sai ka ce mutum bai kama bai kama hanya ba bai kama bai fara tafiya ba a mutum ya riga ya fara tafiya a nan wajen al'ada tana hukunci su sahabbai da kuma abu malamai da suke sharɗanta kan cewa sai ka bar garuru sai ka bar gidajen alƙaryar saboda a al'adance a zamanin da haka ne zaka zamanto ka fara tafiya muku yanzu a al'adance idan dai ka je aka aka baka boarding pass hmm? aka buga maka stamp cewa ka tafi ka yi screening ai ka kama hanya ko tasha ce idan ka je sai in kai in aka counseling flight ma doka ta nuna kan cewar dole ne a ɗauko ka a kai ka hotel kamfanin zai kai ka hotel ba koma gida za ba to sai dai yanzu kamar tasha yanzu idan mutum ya je tasha Ah, idan mutum ya je tasha niyyar tafiya yake ko kuwa ainihin aikin tafiyar yake aikin tafiyar yake saboda haka mutum ma in ya je tasha kawai ah, zai iya yin kasarunsa domin ya riga ya ah, domin a aikace ya kama hanyar ya zama to ala zahar sai a doron bayan tafiya yake wannan abubuwa waɗanda suna canzawa tare da al'ada dole mu yi la'akari mu gane yayin da malamai suka yi fatawa da waɗannan me suka yi la'akari da shi a zamaninsu sai mu komi la'akari da abin da yake mu kuma a zamaninmu sannan wannan ya yace assalamu alaikum Allah ya ji kan hajja amin malam a ja hankalin wani bawan Allah da yake kawo abin buɗe baki ranar litinin da alhamis domin ranar litinin ana karatu suke cin abinci a tsakiyar masallaci alhalin malamin yana karatu a kuma ana surutu domin ko ba a surutu babu ladabi a ce malami yana karatu wasu kuma na cin abinci sannan ranar alhamis kuma akwai masu karatun alkur'ani da tasbihi da masu nafila ya kamata su koma daga extension dan Allah malam ba shi hakuri da shawara kar ya ce zai daina saboda yana taimakawa Allah ya yi mana afuwa amin eh wannan ya yi hikima ya ce kar a sanya shi kar a yi masa wa'azin da zai ce to ya ma daina kawo ya ma kawo abinci ne yana taimakawa Allah ya saka masa da alkhairi wato dalilin da yasa sayyidina Umar ya haraba don saboda a tsare alfarman masallaci da alfarman masallata a cikin masallaci in mutane za su yi wani abu na hirace su sai su je waje to haka zalika cin abinci Don mutane za su ci abinci cin abincin nan in za a haɗu a yi ba za ka raba shi da maganganu da hirace-hirace ba to kuma dole zai ɗauke hankalin mutane waɗanda suke ibada a cikin masallaci ballantana ma kuma majalisi da ake yi na ilimi saboda haka idan za a yi a fita waje a fita cikin haraba a je a ci ah, wato wannan mu kula da shiga haƙƙin masallata duk wanda ya zo masallaci baƙon Allah ne kada ka je kai abin da yake zaka cinguna ma baƙon Allah wanda Allah ya wajabta masa karamtawa cewa Allah ya ne masa karimci har yana kawo masa har yana kawo masa garar baƙo kai kuma kana tozarta shi kana yi masa abin da bai dace ba saboda haka a kula a yi hattara amin to sai wannan ta biyun ƙarshe akwai wannan da ya ce malam dan Allah ina hukuncin zaman da namijin baya iya saduwa da matarsa saboda baya iyawa shin haƙurin yana da lada kuma idan ta ji ba ta iyawa akwai matsala idan ta rabu da shi ko wani haƙƙi eh wato yana daga cikin wajibin aure a mutum ya tsare a matarsa bi ma'ana ya biya mata buƙatar auratayya idan kuma har ya zamanto ba zai iya ba yana daga cikin in yana da aibi na rashin iyawa yana da cikin abin da yake bata khiya yana da cikin abin da yake bata zabi Ah, yana daga cikin abin da yake ba mace zaɓi cewa idan mijinta ba zai iya saduwa da ita ba to za a iya ba ta zaɓin arba auren amma sai idan an ba shi dama har tsawon shekara ɗaya ya nemi magani idan ya ƙi neman magani eh, to mushkilan wani lokaci sai ga waɗansu mazan ba za su nemi maganin ba su suna ganin wannan ba mushkila ba ne ba wani abu ba ne to wannan ku haɗari ne idan mace tana jin tsoro cewar rashin bata wannan haƙƙin nata zai kai ta zuwa ga ta saba ma Allah zai kai ta zuwa ta fara sha'anin zinace zinace wal iyaz billah to wannan yana daga cikin abin da ake ce ma al-izrar cutarwa to mace kuma tana da haƙƙin alƙiyamu da zarar yayin da ta tabbatar kan ci, yayin da ya zama to ana cutar da ita za ta iya zuwa wajen alƙali ta ce ta ce za ta cutu in ta ci gaba da zama da shi za ta iya afkawa cikin saɓon Allah to a nan wajen babu wata wata alkali zai raba aure amma shi ma a cikin wannan halin dole sai an ba shi dama ya je nemi magani kuma yawanci damar da ake bayarwa shekara ɗaya mm, shekara ɗaya a cikin shekara ɗaya ɗin nan in ya sadu da ita ko da sau ɗaya ne to za a ce mata ta yi haƙuri ya ci gaba da neman magani babu zancen iyakar cewa da za a ce haƙƙinta lokaci kaza ne ko lokaci kaza ne amma in dai har zai a cikin shekara ɗaya ya iya saduwa da ita ko da sau ɗaya ne to wannan ya nuna kan cewa abin da yake tare da shi zai iya samun waraka sai a ce masa ya ci gaba da neman magani kuma ya kamata lallai a kula da wannan al'amari saboda kada a buɗe kofar barna saboda gudun buɗe kofar barna a cikin al'umma yayin da ya zamanto kan cewa mata sun shiga cikin halin da zai zamanto sun fuskanci barazanar ba za su iya kare kansu ba ba za su iya tsare kansu ba to wannan bala'i ya zo ma al'umma domin yayin da zai zamanto cewar matan aure sun fada cikin harkar zinace-zinace to wal iyadu billah a cikin al'umma Allah kiyashe mu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 Allah ka haɗa kawo kansu Allah shi kuma Allah ka sanya kabarinsa Allah ka hasaka masa kabarinsa Allah muna roƙonka mu kuma Allah ka ba mu cikawa da imani marasa lafiyar mu muna roƙonka Allah ka ba su lafiya Allah ka inganta musu lafiya Allah ka yaye musu rashin lafiyarsu Allah ka inganta mana lafiya baki ɗaya Allahumma inna nas'aluka sihhatan fil jasad wa imanan fi husni khuluq wa najahan yatba'uhu falah Allahumma inna nas'aluka fawatiha al-khair wa khawatimahu wa jawami'ah وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتعصمنا بها من كل سوء اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا ليس بعده الكفر ورحمة ننال بها شرف كراماتك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء